Injiniya Buba Galadima na ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar APC da ba a gansu a wurin babban taron majalisar koli na jam'iyyar da aka yi a nan Abuja ba, kuma na tambaye shi ko ina dalili? An gaya min cewa an ba da umarni kada a bani takardar zuwa taron. amma dai babu musamman da ya isa koren daga cikin jam'iyyar da na rattaba hannu aka yi ta in kuma wani ya ga zai iya to bismillah ga mu gashi ai ana ganin kamar kai ma mai gayyata wani ne ba sai an gayyace ka ba ai na fi karfin in je taron da ba a gayyace ni ba to me wannan yake nuna kenan a tafiyar ku ta jami'ar APC. In akwai wani mutumin da yake da wata bukata da zai biya domin ba a kira mu ba, ma ya cimma bukatar. An yi ba wani kuskus kuke yi ba domin ficewa daga jam'iyyar ko kuma kafa wata sabuwar jam'iyyar. Ni ɗan jam'iyyar APC ne. Ni ina ɗaya daga cikin mutum tara da suka kafa ta. komai mutum ya zama a ƙarƙashin mu yake saboda haka ba yadda za a yi in gudu in bar jam'iyyar nan wa wani ina memba na national caucus na wannan jam'iyya amma waɗansu dalilai sun sa ba a kira ni ba ba wanda yake son ya yi mu'amala da mu don mun kafa musu jam'iyya suna cin gajiyarta. To ko me yasa jam'iyyar APC ba ta gayyaci wasu daga cikin jigajiganta irin su Buba Galadiman ba? Tambayar kenan da na yawa sakataren jam'iyyar na ƙasa ba ke ɗaya mai malabu ne. Su ai ba members na NEC ba ne. Members na caucus an gayyace su duka. Ah, Bola Ahmed Tinubu baya cikin NEC ai amma yana cikin caucus kuma ya je jiya. Ina so a fahimci su wane ne membobin next wane ne membobin caucus. To shi Buba Galadiyar misali yana nek ne ko yana caucus? Yana caucus. Kuma ba gan shi a wurin din kokos caucus ɗin ba. Eh to amma an gayyace shi ai. Eh ranka daɗe ya ce ku gayyace shi ba. Eh to mun dai mun gayyace shi. Wani abin da ke ƙara jan hankali a nan shi ne, yadda aka yi taron aka watse ba ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya ba Alhaji Atiku Abubakar al'amarin da ya sa masana siyasa irin su Dr. Abubakar Umar Kare ke cewar da walakin Rashin kasancewarsa a wannan taro abin dubawa ne kwarai da gaske. musamman maganin cewa ana ta da raɗin kwai cikakkiya tsakaninsa da shugabannin jam'iyyar saboda tunani ko take take da ake gani na yin takarar shugaban kasa wato zai iya kasancewa wanda zai sa zale da shugaban kasa muddin A tiku, yana kasan nan kuma lafiyarsa kalau kuma bai zo wannan taro ba abin duba ne. Sakataren APC na ƙasa mai malabu ne ya ce rashin zuwan hamshakai irin su a tiku Abubakar bai nuna alamar akwai matsala. Eh to ai shi baya nan ne idan ka duba ai taron da aka yi jiya don mutum bai samu zuwa taro ba yanzu zai zama akwai matsala tsakaninsa da jam'iyya ba ne. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.